Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ma kamar kullum yadda muka saba kawo muku ah, labarai da kuma ah, hira da muke da majinyata na gidan alhaji dr shehu sarkin mayun najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka yau ma ga wasu bayan allah wanda muka riske su alamun sun zo sun yi jinya a wannan gida kuma sun samu lafiya har ma ana shirin sallaman su insha Allah ka ce to bari mu zo mu dan yi hira da su mu ji me ya faru da su har suka zo wannan gida assalamu alaikum mama sannu mama ina wuni babu gajiya ya jiki a da farko za mu san za mu so mu ji menene sunanki na'am ki dan bude murya saboda mu ji Sunana Hawa'u. Ok, sunanki Hawa'u? Mm. A malama Hawa'u daga ina? Daga wani gari? Daga Fange. A wato Kanji kenan karamar hukumar Awai? Mm. A to masha Allah. A za mu so mu san me yake damun ki ko kuma ce me ya miki har kika zo wannan gida na Alhaji Dr. Shehu Sarkin Mayun Najeriya? Mun yi fama da jiki fa Sarkin Mayun. na'am an yi fama da jiki kenan kamar wani irin ciwo na mayu ne ko kuma a'a na mayu ne ok na mayu mm. na'am kamar me suka miki kenan to kama mani ne haka anan an ce mani ulsa ulsa na fi na fi na fi kuma mm. ban gane ma jikin ba ki gane ma jikin ba har kika zo wannan gida mm, har na zo wannan gida a kamar da ina da ina kika je neman taimako kafin kika zo nan eh, na fuka sosai sosai ok kin je wurare da yawa mm, je wurare ka yawa a to bayan shi da kika ce nan da nan ya rike miki mm. to sai ina kuma sai me kuma yake miki mm, yana dawo mani wani lokaci yana kama mani hannun baya har kafa na ana ok har kafa ba kya iya tafiya kenan a kamar yadda na fahimta mayun kenan sun daure ki na'am iyayen sun daure na iya tafiya sosai sosai ba kya iya tafiya amma kina iya bacci mm, wani lokaci eh ran da an ba na bacci ba kya bacci kwata kwata kwata kwata ba na bacci suna zuwa miki kenan suna damu na da mafarki duka ok suna damun ki amma da kika zo wannan gida ya kin kina bacci kuma ya ne jikin yanzu na gode ma Allah ina bacci kina bacci mm. an samu lafiya sosai sosai Um, to bayan haka ke kamar yadda kika samu lafiya wannan baiwa Allah kamar yarinyan ki ce a menene sunanta ai <laughs> wannan na ne ok kanwan ki ce mm. ok ok kanwar ki a menene sunanta ita ma ba ta da lafiya ne ku kuma ta zo jinyan ki ne ta zo jinya duka mun zo jinya ne ok duka kun zo jinya ki na wannan gida mm. a to me yake me yake damun da ita a kamar naga kamar ke baki a jin Hausa ok to amma ma mm. na ga alamun ba ta jin hausa ko za ki iya faɗa mana me ita yake ta har kuka zo tare? ita ma damuwanta mm. amma damuwa na ne amma kuma ka ita ka in ta samu ciki eh. bin haya ta su ma lokacin ciwo ne a yi ta fama a yi ta fama kuma in aikuwa ya zo yaro ba ok ma'ana suna kashe yaron kenan mm, suna kashe yaro ne ok in ta samu ciki mm. ko da ya girma yaron in ya tashi fitowa baya fitowa da rai mm, da ah, lillahi duka mayun kenan to da kuka zo gidan alhaji dr shehu sarkin mayu me ya ce muku akai akan ita laluranta ya ce mamu duka abin mayu ne a duka ya ce muku duka mayu ne suke bin ku mm, duka mayu ne na'am mm. kuma me ya ce akan abin da yake faruwa faruwa da ku abu ne na gida ok ya ce muku wannan mayu ne kuma abu ne na gida mm. a to muna godiya da jin maganganu daga bakin ku a to bayan wannan maganganu na gamsu kuma ban gamsu ba saboda zan so in ji cikakken bayani a wajen mai gayya mai aiki wato shi da kansa mai martaba kenan alhaji dr shehu sarkin mayu gashi nan ya fita yana aiki amma sai ya gama in ya so in ya shigo in sha Allah sai a wato in tambaye shi a kanku to muna godiya Allah ya bada lafiya Allah ya taimake mu za ku iya tafiya assalamu alaikum mai gayya mai aiki ah, mai martaba afuwan da ka gama a ciki dama tun ɗazu muna jiran ka ne dama ka gama aikin waje na cire maita da kai a waje mun yi hira da wasu fulani ne a nan yanzu wanda muka zauna da muka gama hira da su muka zauna domin mu zo mu ƙara jin cikakken bayanai a gurin gurinka saboda maganan da ta yi ban fahimci maganan ba ne sosai shi na ce to bari mu jira sai in ka zo sai mu ma tambaya a kai a wato wata fulani ce kamar da ita wai da kanwarta ta ce a da wai gida wai maita ne na yake damunsu kuma abu ne na gida wanda wai so, ban gane sunayensu ba kuma suno ne suka zo e su da masu jinya nan gidan suna da yawa kuma kan kun gani kuma ban san wanne ne da kuka yi gida da su a yau ba sun zo daga ina ne E wai daga kanje karamin hukumar awai ok Allah sarki ya ah. <laughs> eh to Allah sarki eh. Allah dai ya samu dace amin Allah ya mana maganin damuwa amin amin wanda ya fi karfin mu Allah ya mana maganin shi amin amin wato wai nan bayan Allah sun zo kusan yau na jin za su iya kai kwana biyar zuwa shida eh ah, sun zo ma sun kai kwana biyu kafin ka ganni na to amma abin da ya kawo su ita ɗayan wato maitanci ne kuma mayu ne suka rike mata nan kirji haka eh haka ta rike kirji da kuma baya eh. sai kafa dinna ta je za a ce ulsa kuma za a tirci mai na ulsa din Allah bai dauke ba da yake jinya daban ciwo daban eh to abin da ake kenan shi yasa abin ba gane shi ba haka kuma ita Allah ya taimaka da suka zo ruwanta ne aka kama kuma wannan zahirin gaskiya maitan ne saboda na yayyuka din abu ne wadda a familinsu ne da suka matsa a tona asirin na tona asirin su wadda suka kama bin gurub ne suka yi da na tona asirin sun zo hannun fadin ranar dajin bakwa nan ne sun zo su roƙe gafara cewa su suke kaza suke kaza na sa aka yi agirmen ƙarshen ma zai zama damuwa hmm. sun taso da rigima na ciya a kar su haka tunda Allah ya nuna muku yau ko hmm. barawo ne yake maka sata ko na abu hmm. har ka kama shi to ai nasara ya samu kaga ba sai ka dau tsananin hukunci ba Allah ya tona asirin su hmm. nace to ku yi hakuri suka hakura ita dayan kuma aihuwa ne aka hana mata shi eh, sun yi sun yi su daura mahaifin abin ya gagara eh. to amma sai suke kashe jariran da ake haifa tun dan na ciki za a dinga azabtar da ita azabtar da ita azabtar da ita har lokacin da za a kai aihuwa kuma rai ya halin shi to saboda haka mun san cewa wannan jarabawa ne kuma alhamdulillah Allah ya kawo musu karshe zaman duk abin da ake daga hannu ake addu'a eh. Allah ya amsa mai ijabar ce bata sauka ba sai yanzu a hannun mu saboda haka Allah ya tsare mu ya tsare mu da jama'an mu da eh. masoyan mu eh. kuma Allah ya kiyaye mu da irin wannan laluran suna da yawa a fadin duniya da ba a san ya za a yi ba jinyan ulsa ita ce ulsa ulsa ulsa wani abun wallahi dutse suke samu mutum a ta jin abu wani abun kuma a ɗaura mutum ka ji mutum gaba ɗaya ba lafiya mai agun mun gaye ne malam mutanen ba san Allah ba <laughs> to saboda haka muna roƙon Allah Allah ya mana maganin su tunda ba su isa su fi ƙarfin ubangiji ba wanda ya halicce mu ya halicce su yana kallon mu yana kallon su kuma yana jin mu yana jin su saboda haka Allah ya mana katangan karfe kuma Allah ƙara tona musu asiri albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam ƙarshe kuma muna ƙara gaida kuma masoya mm. duk abin da ba za mu yi ba za mu manta da masoya ba sakon ku ya isa isar mana ko ina mm. saboda haka mun gode Allah ya saka Allah ya tsare mana da masoyanmu muna kara gaida masoyan duniya mm. da wanda muka sani da wanda ma bamu sani ba Allah ya tsare mu ya tsare ku albarkacin manzo sallallahu alaihi wasallam mm. to muna godiya mai martaba a kullum dai za mu ci gaba da zuwa mana nuna wa duniya abin da yake faruwa ga zamaninmu na yanzu kuma da taimako da kake yi wa al'umma da kuma ceton rai da kake yi Allah ya tabbatar da alheri Allah ya saka maka da sakawarsa Allah ya tabbatar mana da alheri Allah ya haska mu alfarman da wujudi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna godiya da matawa yawa yawa lafiya gajiya wane ne